يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته don na ɗalibai da manyan malamanmu na wannan anguwa ne albarka filin da da kewaye kuma ce yankin gunduma ta fartuka gaba daya ƙarƙashin jagorancin masallacinmu mai albarka abin alfahar da masallacin juma'a masjidu a asalafi da ke wannan anguwa ta ce jikin allah ya ƙara wannan anguwa albarka da shugabanninmu da ke wannan wuri da kuma al'ummar wannan anguwa ko wannan yanki da ta irin su ainihin limamin wannan masallaci wato malam sa'ad da kuma al'ummar masallacin wannan masallaci masallacin wato imamu malik imamu dari da hijira suna kuma sallama ta addinin musulunci kamar yadda na gabatar kuma ina gode ma Allah tare da nuna farin ciki na da Allah ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a shugabanni na bisa ganin dacewa sun bani izini zo gabatar da wannan maudu'i wanda malam bai sayar ga gabatar Allah ya saka da alkhairi cewa haƙƙoƙin alƙur'ani akan musulmi بالمناسبة kasancewar karatowar wata mai alfarma watan ramadan to alhamdulillah mun amsa umarni ba dan mun cancanta ba saboda mu yi da ya gabata a ce dukkan malamai amsha kan malamai da su dukkan amma wani Allah malaman sun yi haka ne ko shugabannin sun yi haka ne don su karfafa mana gwiwa muna roƙon Allah ya mana gudunmawa ya mana dacewa ya mana jagoranci ya ba mu dukkan faɗin abin da yake daidai kuma ya zai shi a cikin wannan karatu abin da za mu faɗi Allah ya sanya albarka ya ba da dukkan aiki da shi kuma Allah za mu dukkan aiki da abin da za mu faɗa wannan mawdu'i ne mai matuƙar faɗin jama'a kuma malamai tun daga zamanin sahabbai zuwa waɗanda suka biyo bayan har zuwa wannan zamani sun yi maganganun da yawa an yi littattafai an yi risalat ko rasa'i wato kananan da kai an yi manya-manya an yi hukumobi da na coci a kan wannan mawuri cikin gobe na sai na ba ko mana ɗaya daga cikin a wannan mawuri da aka tattauna ke daga cikin wani ɗan kaɗaitaccen littafi amma mai matuƙar fa'ida wasu tattara abubuwan a takaice amma kuma tare da bayani gwargwado wanda zai fa'idantar da mu kwarai da gaske musamman ire-iren mu ɗaliban ilimi wanda na ga kawai da karatu ila ba za mu fahimta a ga shi a hannuna insha Allah ta'ala zan karanto shi sannan na zo mana da wani littafi wanda ya tattauna wata matsala da za mu zo mu same ta a cikin mawdu'in wannan littafi shine ma'al qur'anil karim sunan littafin kenan ma'al qur'anil karim للشيخ خالد القرآن الكريم محمود بنير الحصري رحمه الله تعالى babban malamin kira da kuka sani al-imamu hussein to yana da littattafai da yawa da yi akan abin da ya shafi kira'a da qur'ani da abin da ya shafi tajwidi da makamantan su da cikin littattafai waɗanda akalla sun fi ashirin wannan yana da ciki shahararren littafin shi ne ma alƙur'anin karim wani a kira ga ɗalibai musamman ɗaliban alƙur'ani su nemi wannan littafin su karanta ya kawo falala alƙur'ani ne da ladibban karatun alƙur'ani da hajja. da abin da ya shafi haɗarin da ke tattare da mutum ya fara karatun alƙur'ani ya watsar ko ya haddace alƙur'ani daga baya kuma ya zo ya daina haddar ko ya bari ƙur'ani ya kuce manta da makamantan sannan ya faɗi falalar karatun alkur'ani da haddace shi da falalar mahaddacin alƙur'ani in Allah ya zan zo zan ɗan tsakuro mana wani abu daga ciki kaɗan amma kai tsaye a wannan takarda da ke hannuna zan fara karanto abin da waɗannan malamai suka tattauna a cikin wannan ainihin wato bakalar karatu suka cewa na abu bi hajjakin an nazkura bi hukumin qur'anil lallai muna da matuƙar bukata ko bukatuwa a kan mu musulmi mu ambata mu junanmu haƙoƙin alƙur'ani mai girma alaina a kan wato akwai buƙatar lallai malaman mu su karantar da mu menene haƙoƙin alƙur'ani a kan mu kamar yadda malam mai gabatarwa ya fara kawo kaɗan da shi an gane wa huwa al-wahyu alladhi yulqa lin-nas ko kuma yulqi lin-nas lam tasilahu yadu tahrim shi alƙur'ani shi ne wahayin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya zama ainihin wato wahayi ne da aka saukar da shi zuwa ga mutane kuma wannan wahayin na alƙur'ani hannun masu buyar da magana ko su canza ta to qur'ani ya fi karfin wannan hannun na kan haka ba sai ya canza qur'ani babu wani littafi da Allah ya saukar daga sama sai da aka samu ka canza littafin ko suka ƙara suka rage amma wanda alqur'ani kaga wannan ka ne daga cikin abin da ke nuna wata falalar alqur'ani da garin shi kama Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun qur'ani ya Allah ya alƙawarin zai tsare an gane wannan da kyau ko lallai mun ka saukar da wa'ayin alƙur'ani shine azzikirin nan, kuma lallai mu masu tsarewa ne gare shi saboda haka alƙur'ani din yadda ta kai ga dabara ko wayo ko ku da tubbu dan ka lalata shi ko ka canza shi ko ka kara ko ka rage Allah ya riga ya alƙawarin sai ya tsare shi dan haka ya riga ya ba da dama ya ba da baiwa ga wasu daga cikin bayinsa waɗanda Allah ya hore musu Qur'ani suka haddace shi tun daga farko har ƙarshe yana na a ya ka da ka kara ko ka rage ko da uku ne sai sun gano ka suna ba ta an gano idan haka wannan littafi mai daraja ya kamata lalle mu san hakokin mu hakokin sa akan wa huwa nikmatul lahi wa kafa wannan nima ce da Allah haka da sarki ya bamu mu kuma ta isa ta zama babban ni'ima domin ba wata kuma da aka ba su littafin da ya kai alƙur'ani duk kalmomin da aka ba su mu'jiza da wasu ainihin baiwa da kalmomi وبعض الأمة تتكي الأمة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وحفظ كما وانا يا إسيد ما نعمة دبان وذاكرة إتم قولي وأن الله من قولي هم منيري دليل أن ينزل إلى عباده كلام يكتبونه الله يقول ترى بايش لذلك من أنا هو ذلك وينصفونه فلنقوا على تركة شيء ya zama ainihin wato adalan ne ga shi nan a tsare a rubuce har da yadda za a tsara ma rubuce shi Allah ne ya yi wa Aisha harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Qur'ani ne kada yake da ka'idojin rubutu waɗanda ba ka ki san rubuta shi ba sai ka bi wannan tsarin larabcin ma sai da aka nuna maka ga yadda za ka yi kuma shi ma to kisiyu ne wato izini ne daga Allah subhanahu wa ta'ala na harshen manzon sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam وإذا أراد أن يفهمه وجد ما ما يبينه من سلة من سلة شريفة لأن دعوة أنا أقول يعدش القرآن هو يفهم شيش وزيسا محيط بزيه يفهم شيش القرآن هو كما يعدش شيش فهي السلة رمضان الله صلى الله عليه وسلم وهذا من فضل الله علينا ولن فلن الله شيء أدريه طبعا كبار domin in Allah madaukakin sarki ya so bawa sai sauƙaƙe mai hanyar da zai fahimci addini min yuridin lahu bi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin shi da alkhairi sai fahimta da shi addini to hanyar addini ta farko shine ka fahimci littafin da aka saukar ma manzanka manzan da aka turo maka ka fahimci littafin da aka aiko shi tare da shi shine alƙur'ani صراط نعمة الله يمنع وجوال يجب أن نقابل بالشكر ساوجب بمتى أين يواصل بوديا دميني واتو بمتى ترضى مكرئة تارد بوديا ذا الله سبحانه وتعالى لأن الله يمنع نعمة الله سبحانه وتعالى من أجل آيوني ولذلك لا ينفع أحد ولذلك لا ينكر أحد أن القرآن محفوظ بحفظ الله وأنه في كل زمان كأنه أنزل في يومه إذا كان معرضا عنه saboda haka za ka gane cewa ashe ba alƙur'ani ba zai amfani wani daga cikin mutane ba in kawai Allah ya ce ya kiyaye shi ya yi alƙawarin kuma cewa yana nan yadda zamani ya juya ko yanayi ya juya idan shi wannan bawa ɗin musulmi ya watsar da alƙur'ani ya kar da shi baya karanta alƙur'ani baya tadabburin shi baya aiki da ayoyinsa kuma baya isar da saƙon da ke ciki dole kenan in kana so alƙur'ani ya amfane ka to sai ka yi aiki da shi ka san shi ka koye shi ka yi aiki da shi ka kuma isar da sakon da ke ciki kamar da za mu zo mu ga hakokin insha Allah ta'ala ina fata mun gane saura ka dole ne ke nan mutum ya yi kokari ya san mene ne alƙur'ani walau tsawalai ta da wuhabu min tilawatihi au tadabburihi au al'amal bihi matukar aka ce mutum bai fahimci alƙur'ani ba bai da wani rabo wurin karanta shi ana bai iya karanta shi kuma zai karanta kuma baya yin tadabburi tunanin abubuwan da ƙur'anin ya ƙunsa na ayoyi da mu'jiza da sakonnin da ke ciki sannan kuma baya aiki da shi domin haka ne aka wayi da bawa ya samu kansa irin wannan hali to kaga gaba ɗaya kenan Alƙur'ani bai amfani da shi ba Allah ya ɗauki sarki da fari ina fata na gani ma ne ce wala budda an yi tanafasa ma na mutanafisi wajibi ne mutane su yi kokari an gane wannan da kyau ko a yi gogoriyo tare da masu yin gogoriyo a yi tsaye a yi gasa wurin sanin alƙur'ani da haddace shi da aiki da shi da kuma yaɗa shi da sauran kula da haƙoƙin shi tare da masu wannan gogoriyo ɗin da zai wa an yabha min istimali ma yaj'alu nasibahu min fadail al-qur'an sannan kuma mutum ya yi kokari ya ga ya dage ya bayyana cikin layin waɗanda suke kokari wani ganin cewa lallai sun samu wannan balala da rabo من القران والجرما وقوائمه لقائده وقوائمه جلاله الاتصال الى انكر ذلك من اي ايديه ان قالوا خفض الوافر تسامره بالجرما عندما يلقي الله لان بابا في حق الله سبحانه وتعالى لا تدركوا حسب كل او عين الوسع صار في أو يطلب العودة لتبرير الأخطاء وكما يشي ألوك شنو يزين إليه داو الدنيا دنيا جار كرة دي ألوك شي كما يعرف يا كري ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وكافوا أن ألوك شي شيء كريم كسان حقه في القرآن ka rike suka haddace da kyau da kiyaye sai kai kokarin tabbatawa daidai ga domin ba za ka yi da yi su ba Allah maɗaukakin sarki da kanshi ya ce fattakullaha masaba ku ji tsoron Allah ko wani yadda za ku yi wannan a taƙaice cikin doguwar shimfiɗar da suka yi wannan na gudu mana kaɗan ne daga ciki shimfiɗa ce kafin a fara karanta mana haƙoƙin alƙur'ani amma suka ce in ba manta ba to da yawa muna yin addu'a mutum roƙi Allah ya ba mu albarkar da ke cikin alƙur'ani da falalar da ke cikin shi ya ba mu ainihin wato tabarrakin alqur'ani mai girma kamar yadda muke cewa Allahumma ja'al alqur'ana al'azima hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alayna muka yi wannan addu'a ko ya Allah ka sanya alqur'ani ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ne ma'ana hujja a gare mu mu yi aiki mu karanta shi mu koye shi mu karanta sannan kuma mu yi tajabburin ayoyinsa wato mu fahimci abin da ayoyin suka kunsa mu sanya su a cikin zuciyarmu da imaninmu sannan kuma mu ɗabbaka sa aikace sannan kuma mu yaɗa ainihin wato da'awa da karantarwa ta alƙur'ani sannan shi alƙur'ani ne tasiri a cikin rayuwar muna roƙon Allah ya sanya haka sannan rana alƙiyama in Allah ya isa da mu ya zama wannan alƙur'ani ya zama dalilin da Allah zai kai mu aljanna da mun imani da shi mun karanta shi kuma mun yi aiki da abin da yake cikin sa na umarni kuma mun hannu da abin da ke cikin sa na hannu Muna wannan da Allah ومنع أن أداء الله كفر عن المهجة أو غير مكان الله حجة علينا كيف المهجة أكثر لأكل نجد القرآن إذا مهجة أكثر mu karanta mu san shi amma mu watsar da shi mu ɗin aiki da shi shine abin da ake nufi da ya ga ainihin hujja mukan yi wannan addu'a sannan kuma mukan yi addu'a mu ce Allahumma ja'alhu shafi'an ina wala taj'alhu shakiyan bina ya Allah sa Qur'ani ya zama mai ceto gare mu kai ya zama mai kuka a gare mu wato kai ya zama yana kuka da mu alƙur'ani ranar kiyama mu zama cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wa qala ar-rasul rabbi إلا قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا الله للي ولد المتانين وصدق ولا القرآن أبو دور الشيعة ina aku ai ke dunia zaman dekat sini tu kan dai ada zaman dah lah apa dekat sini dia dah tu mana aku mana rumah aku nak ke sini tu ke sini al-Quran ya zaman من أي شيء هجرة بريء وهجرة ما رأيت في الحديث الشريف يا الله شيء حديثي وانجيك حديثي لئي تبتشي إذا الله صلى الله عليه وآله وسلم أيكشوا من أوتي القرآن وقد أوتي النبوة غير أنه لا يحاكي إليه شو ولد أكباش القرآن أكما يبيوات القرآن يكو يسا يكيا يحد شيش كي دي يد الله قبل فكرة هي الزوكرة الله صلى الله عليه وآله وسلم sannan ya yi ƙoƙari wurin aiki da alƙur'ani da ayoyin ayoyinsa sannan ya yi ƙoƙarin kitar da sakon da ke to lallai kamar an ba shi annabta ne bambanci shi kawai da annabi shi ba a mai wahayi to kuma dama menene babbar daraja da matsayi na annabi shi ne wahayi tsara ta bambancin shi da annabi shi ba a mai wahayi amma duk wata daraja da ake samu ya samu saboda Allah ya saukar mai da babban littafin da aka saukar ma shugabacin annabawa kuma shugaban manzanni annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda muna roƙon Allah ya mu alƙur'ani ya ba mu dukkan aiki Allah kakka sa mu cikin waɗanda ya fi kaurace wa alƙur'ani malamai suka ce wa hukumul qur'ani khamsatun hakokin alƙur'ani guda biyar manya in ka kai ko manyan ne saboda hankokin suna da kwani kamar yadda ka jima mai gabatarwa ya bayani in aka ce za a kawo su gaba ɗaya lokaci ba ne kuma matsala ce wadda tana buƙatar faɗaɗawa cikin ilimi da wuri amma manyan harkokin alƙur'ani da ya kamata dukkan musulmi ya kiyaye a matakin farko to guda biyar ne biyar ɗin nan sukan yi rasa amma dai manyan guda biyar ne da haka misali an ce haƙoƙin alƙur'ani guda biyar ba ana nufin iya san kenan ba amma manya-manyan aka ambato sauran ƙananan waɗanda suka yi rasta kuma suka kai bincike a cikin karatu ko ka samu manyan malamai za su yi masa ƙarin bayani hiya suka ce guda biyar ɗin da su ne na farko haƙƙin tilawa haƙƙin alƙur'ani ne akan musulmi ya karanta shi to kafin karatu kuma akwai wata ƙa'ida wato malaman usulun ciki suna faɗin wata ka'ida wata take ƙa'ida ce shahararriya cewa ma la yutimul wajibi illa bihi fa huwa ne fa huwa wajibi duk abin da wajibi baya tabbata sai da shi to shi ma na abin wajibi an ce karanta alqur'ani ko to zai yi ka karanta alqur'ani baka koyi karatun ba ba zai yi ba ko domin ba yadda za a yi baka iya abu ba kuma kai shi ya gina ke so maka falle ne mota sabuwa sai ce ga shi nan ka tuka ta in ka je kano ta zama ka. kuma kai baka taba ma iya baka taba rika tsayar mota ba ma ba ne ka ka ka tuka to anya za ka ci wannan mota a lokacin motar nan za ta tabbata ta halitta gari da zai yi wahala da haka ka ga ashe akwai bukata kenan lallai ka iya motar كما يدي صاحب الشرك إذا أكل شيء هل إن القرآن لفرقوشين التلاو كرنكاش كما يدي أن آية القرآن لسكر بياني أكون أمرني كما ذكرت القرآن كما يدي الله لفرقوشين شيء وبذي يمكن كرن كابتن جيكا جيكا كورا حديث سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه شارضا حديث ومن قال الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن wa'allamu sai aka kawo wata siga ba kamar yadda malaman balaga suke cewa wato wata siga mai ban sha'awa mai birgewa mai ɗaukar hankali sai aka ce khairukum man ta'allama alquran biyayyen ku shine ba a ce wanda ya karanta alqur'ani ba wanda ya je ya koyi karatun alqur'ani at-ta'allum kuma ba ana nufin kawai ka ɗauka ba ne ko ka ji a rediyo ko kawai ka iya hada baki dukan ƙato kawai sai ma ka tashi kawai kana karanta alƙur'ani ana nufin ka je ka zauna gaban malaman alƙur'ani waɗanda suka koyi alƙur'ani bisa tsari da hanya ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tajwidin shi da ƙa'idojin shi da kira'o'in shi sai su zo su koya maka ina fata an gane in ka iya suka tabbatar da kariya to sai ka zo ka shiga da karanta sannan kuma sai ka karantar da wani ma'anar wannan hadisi kenan ka koya ka iya sannan sai ka karantar idan baka iya ba ka ce za ka karantar to yi, kai fatin shai suka ce la yi wanda zai da ba ya iya bayar shi saboda haka dole ka koya ka iya malamai ne kuma za su tabbatar da ka iya ba wai kai ne da bakinka ko da hasashenka ko da fitowunka za ka gano cewa a ijtihadin fatahiya malaman qur'ani ne za su tabbatar da cewa wani ya iya karatun alqur'ani kuma yadda haka abin yake tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malam rabi ya jero mana a mukaddimar shi sunayen sahabbai guda nawa guda hudu waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sauran al'ummar musulmi umarni cewa su koyi karatun alqur'ani a hannunsu me yasa sauran sahabbai ba su iya bane sun iya amma ba su kai waɗannan kwarewa da gudu ba waɗannan a lokacin manzon Allah su ne aka yaye annabi ya horar da su kuma ya mutu yaye ya ba su certificate da tabbaci cewa lallai sun iya karatun alkur'ani a jiya koya a wurin da aka kai ma yanzu za ka koyi karatun Alƙur'ani wurin malamin Alƙur'ani ya kamata kuma ina ba ka shawara ka je wurin malamin alkur'ani na sunna ba na gida ina fata an gane Allah sun sarki ya sa da shi Wani hadisi kaga yana karantar da muhimmanci a koyi karatun alƙur'ani kuma sannan a karantar da shi a anan wurin da mutum zai koyi karatun alƙur'ani ya iya kuma amma zai karantar da shi to falalar nan ta zama mafi alkhairi cikin al'umma shi ne shiga ba domin ya samu ɓangaren rabi ne ya samu cikon rabin ba sai ka koya sannan kuma bayan ka koya ka iya ka karantar kuma duk abin da za ka koya ka karantar wajibi ne kai ka fara aiki da shi domin daga gare ka ya kamata a yi ba ka karanta ko kuma ya zama ka iya kuma ba ka aiki da shi ba Allah ma ka kun san ke sa mu shi. wannan hakkun tilawa shine da farko za mu zo mu dan yi karin bayani a rubuce a kan insha Allah ta'ala sai haƙƙi ne suka ce na haƙƙi ne bi haƙƙin tadabbur haƙƙi na tadabburi da ake nufi da tadabburi shine ka fahimci ma'anar alƙur'ani ayar da kake karanta ka fahimci sakon da ke cikin ta sakon da ke cikin ta na wa'azi in ayar ta shafi wa'azi ne in ta shafi fito ne ka fahimci abin da ke cikin ta in iska ce ake bayarwa ta al'ummomin da suka gabata ko waɗanda za su zo nan gaba akwai a cikin alqur'ani to ka fahimci wannan tarihin da ke ciki idan kuma umarni ne ko hannu ko ka fahimci saƙon sannan ka ɗauke shi da muhimmanci ka ɗora shi a cikin ƙwaryar zuciyarka ka riƙe shi da kyau ka ɗauke shi ba da wasa ba sai kuma abu kana ɗabbaka shi a cikin rayuwa wannan shi ake kira ta dabburin alƙur'ani to ba zai kai ta dabburin alƙur'ani ba sai ka san larabci da ma'anar shi ka san tafsiri an gane yana da kyau ko ma'anar ayoyin da abin da suka kwanta in ayoyin suna cikin mutashabihat ayoyin da suke kama da juna wurin ma'ana ko fassara sai ka san in suna cikin muhkamai ne wato ayoyin da su kai tsaye ma'anar su guda ɗaya ce ba su ɗaukan tawili dole sai ka san wannan kaga akwai buƙatar ka je ka koyi ilimin tafsiri da kuma ilimin fikihu da ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ilimin hadisi domin ilimin hadisi yana ba da gudunmawa matuƙa wurin fahimtar karatun alƙur'ani ko kuma abin da ya shafi alƙur'ani bayan wannan sai ma yake cewa haƙƙi na hudu shine haƙƙul haƙƙi na hudu haƙƙul amal haƙƙi na uku da alƙur'ani yake da shi akan mu shine haƙƙin yin aiki da shi ina ba ta gani duk abin da ya shafi addini don ka san ka kware a kai amma ba ka aikatawa to har yanzu akwai matsala ka alƙur'ani yana da babban haƙƙi akan ka bayan ka karanta shi muka ce kafin karantawa ka koya sannan kuma na biyu ka yi tadabburi game da ayoyi mun bayani akan me ake nufi da tadabbur to kuma haƙƙi na uku shine kai aiki da shi ina fata an gane aiki da shi kuma ya shafi fannoni da dama ya shafi bangarori da dama ina fata an gane za mu ɗan kawo misalai gwargwaro insha Allah ta'ala in lokaci bai kai ba sai haƙƙi na wani suka ce haƙƙul hijji haƙƙin haddacewa akwai haƙƙi a kanka ka haddace alƙur'ani wannan haƙƙin malamai sun yi sabani wasu suna ganin wajibi ne kowa ya haddace alƙur'ani wasu suka ce a ai ko za zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kowa ya haddace ba an gane wannan da mutum ko domin aka ce kowa ya haddace to an tsaro aiki wani kam sai dai sai dai ka kashe shi domin Allah ma ya yi alƙawari ne cewa ko kuma ya bayyana cewa ya gadar da littafin shi ne cikin waɗanda ya zaɓa cikin bayan sa ko kuma wa rasulun kitabul ladzi nasfaina min ibadina sai ce fa minhum zalimun li nafsi ko sai ce wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah to kaga shi kowa da matsayin da Allah ya yi shi wani Allah madaukakin sarki ya sa shi gaba ɗaya ƙur'anin ya kawace mai shi ne ne da ciki ba abin da ya sa shafi shi da ƙur'anin zai da kare in ma ya gana karatun ƙur'ani haushi yake ci to kun shiga mana kullum kuna ta karatun mu za ku nuna wa imani ko ku kaɗai ne kuka san ƙur'ani ko ku kaɗai ne kuka ko ku kaɗai ne musulmi da kaji mutum yana faɗin irin wannan ya shiga ya shiga cikin tsarin musulmi ya zalunci kansa ta ɓangaren abin da ya shafa ƙur'ani to akwai kuma a shi kuma yana tsaka yanzu. shi bai yi zurfi ya dage wurin karatun alkur'ani ya kai ɗari bisa ɗari ba amma yana ƙoƙarin karantawa gurguru wurin hajja ma tsakatsake ne bai ce duka ba ma gurguru sai da ka buɗe wani zai karantawa ko ya ce maka sura ka zaci ko da bai san kuma bai isa da karantawa da akwai kuma sabi'ul bil khairat waɗanda su kuma sun tsere cikin alkhairai waɗanda ƙur'ani sun yi zurfi ya zama jinin su da suka. manyan alarmuni ne kila kuma manyan malamai ne ma na wani fannoni na addini da sunci ba qur'ani kawai suka sani ba wannan baiwa ce daga Allah kai da Allah yake cewa cikin ayat zalika huwa al-fadl al-kabir wannan falala ce da girma da wurin Allah ya waɗanda ya so a cikin alƙur'ani game da al'amarin alƙur'ani ya ba su gwargwadon abin da ya so ya ba su na matsayi Allah maɗaukakin sarki ka samu dace to bayan wannan haƙƙi na hudu sai kuma abin da ya shafi wato haƙƙin tabbir to amma kafin nan mun ji an kaskashi biyu game da matsayin wajen hadda alkur'ani ko ba wajibi ne a magana ta gaskiya ba wajibi ne amma ana kwaɗaitar da mutane a kai wasu kuma suka ce a wajibi ne amma kuma abin da ake kira fardun kifaya da mutanen cire jibin gaba ɗaya za a wayi gari ba a laramomi irin sama da rarama to duk mun yi laifi mu mutanen yankin ko anguwa amma aka samu wasu sun haddace to sun ɗauke ma wasu wajen sun haddacewa amma kuma kowa ana buƙatar ya kokari da gwagwadon damar da ya samu kamar da za mu zo mu insha Allah ta'ala inda lokaci to wannan shine haƙƙi na او حط حقه حقه حق الى عبد الشيء تطلع الى بيرشيني حق التبليغ شنو حق لك رسول كل من يعطينا القران واتو حقي تصدق القران يعني فكيف أقول كما يد من الله صلى الله عليه وآله وسلم هيك جوا بلغوا عني ولو آية ko ku isar da saƙon da na daga gare ni na addinin musulunci ta Qur'ani da suna duka suna ne sai ce wa aya ko da aya guda to kaga aya yi amfani da ita ko kenan qur'ani shine farkon abin da za a fitar da sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sai kuma sunna ta ingantacciya dan haka wajibi ne kenan bayan ta cika waɗancan haƙoƙin guda biyar to haƙƙinka na hudu na biyar haƙƙin alƙur'ani na biyar da ke kanka shine ka isar da saƙon alƙur'ani ka koyar da shi inda ba su san alƙur'ani ba a je a kai musu inda ba su fahimci sabon ba a je a kai musu sabon a koya musu karatu a haddatar da su waɗanda Allah maɗaukakin sarki ba su iko da baiwa ta haddacewa waɗanda ba za su iya haddacewa ba kuma gwargwado su iya karanta musamman saboda sallah ba ta karɓuwa sai da karatun suratul fatiha suratul fatiha kuma mai ce hadisi ce qur'ani ce kaga kenan akalla ka iya suratul fatiha sai kun mace mace saradin nan kamar yadda mu a ƙasa wasu muka taso akan ce ka kai alamtar kai ba kaga sura goma kenan ko in ka kirga daga suratul nas zuwa alamtar kai ba sura goma in suka suka ce in ka samu wannan to ka samu na sallah <laughs> ma'ana ba ana nufin wasu sun kuskura ma'anar maganar ainihin magabatan ne ba ana nufin shi ke nan sai ka daina karatun alkur'ani ba shi ake ka kai wa lai da ka fadi da sallah a gwargwadon ayoyin da za ka karanta a sallah mafi karanci ko turorin da ka samu sauran da za ka yi ta koyo kuma waɗanda za ka zama mahir ne a kwari a ciki Allah maɗaukakin sarki ya samu ce a haƙƙi na farko cikin abin da za mu tsakuro malaman suka ce shi karatun alkur'ani da aka yi magana cewa shi da haƙƙi da farko ko to wajibi ne musulmi ya yi ƙoƙari lallai ya ɗauki mushafin shi na alkur'ani lokaci bayan lokaci wato shi alkur'ani shi kuma alkur'ani da ke hannunka ya yi ƙoƙari lokaci bayan lokaci a rana kana sun son samun kullum ka karanta alkur'ani domin duk mutumin da bai ya karanta alqur'ani a kalla a kullum ko da wasu adadin ayoyi ne malamai suka ce to mafi sauki ne a wurin shi da watsar da alqur'ani ka saba ma kanka kullum za ka karanta wasu adadin ayoyi ina fata an gane kuma kaska cika ma kanka abin da ke faruwa shine idan ka ba da yawa to za ka kasu Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafi alkhairin aiki shine wanda aka dawo ana yi ko zai ce wa in falla ko da ɗan kaɗan ne ya zama ka ba kanka wazifa mun ce wazifa ba wazifa ta ta da ga a kasar jami'a ita ma ma'anarta kenan wani aiki da ka ɗora wa kanka ai su ma gaba wani zikiri ne suka ɗora wa kanka to ma'anar wazifa mu a nan da muke magana shi ne ka ɗora wa kanka wani aiki na karatun alƙur'ani da za ka yi duk kullum aƙalla wasu surori ko wasu ayoyi idan ka nufinci haka ka saba ma kanka tun Allah ta Qur'ani wa zai kushe maka kuma sanda za a wayi da ita haddace shi ma ba za ka sani ba domin a duniya babu abu mai saukin haddacewa irin alƙur'ani yana zama mai wahala ne idan ka dauke shi a matsayin mai wahala da gwargwadon dama da lokaci da ka bashi da muhimmanci da gwargwadon yadda ciyar da shi inda za ka gane haka shaitan yana yana aiki a kanta. da kaji wani baitin waka wani mawaki ya wuce yana kwanza a rediyo ko mawakan da na siyasa ya wurgo wani baiti daya ba wanka da baitin fa ba man ba isa a ba kafin ka je bakin agoro ka je kasuwa ka dawo sai ta hada ci baitin wani ne ya sa ka malam ne ya ɗauko bulala ya rike a hannun shi yana zaye maka ido kaga duk barazana ce maka duk ba ba dan sanda aka dauko maka ba me yasa ka da ce ka mai da hankali ne ka da da shi to da wannan baitin qur'ani da san za mu ce qur'ani ta ba muhimmanci ne yadda ka ba wannan baitin Allah za ka yi mamakin yana abin da za ka samu saboda haka wajibi ne lallai musulmi ya ware wani lokaci a rayuwarsa a cikin kwanakin shi ko kuma a awannin shi wanda zai karanta alkur'ani yana bibiyar ayoyin an gane wannan da ke ko idan kai haka to ka kalubalanci aka sun kula da alkur'ani da kiyaye shine mene alhajar aure ce mai kamar yadda waccan ayat ta tsoratar annabi sallallahu alaihi wa sallama. zai kai wasu al'umma ne wasu mutane ne cikin al'ummar ta ƙara a gaban Allah cewa ya Allah mutanen nan da wasu kaurace ma alqur'ani sun rike alqur'ani a wani kauracewa ba sa karantawa ba sa tadabburi shi balle su aiki ne, kuma balle su san to ka ka zama cikin waɗanda ke kaurace ma alqur'ani ka zama cikin waɗanda ke bibiya alqur'ani suke rayuwa tare da shi Allah ya sa mu dace kuma alƙur'ani matuƙar ta dage sai Allah ya hore maka shi walƙad yassarna alƙur'ani lil-dhikri fa hamdul muttaqin ba mun sauƙaƙe alƙur'ani dan karantawa tare da aiki shi ne ma'ana abubakar zama sai Allah ce shin akwai wanda zai yi zurfin tunani ya rubuci abin da wannan ayar take kunshe da shi na sako lallai qur'ani yana da sauri an gano wannan da kyau ko amma gawa da wanda ya dage kuma ya yi nuna sannan ya tsarkake zuciyar sai ne mutu da kuma واتقوا الله ويعلمكم الله ذكر أن الله في الله يبنى الدين إلى مفرق كذا ولا مثل أنا نشين على القرآن الله رب العزة كيف قال يقول لك الزنور هو عما بعد حتى كيشري كبا قرآن لوكشنكا wani daga cikin bangaren lokacinka to zai ba ka kan shi gaba daya amma idan ka yanke mu alƙur'ani ka gaba ɗaya to shi kuma sai ya hana maka kansa gaba ɗaya kun gane abin da nake nufi idan ka wayi gari ka ba da ko da awa ɗaya da cikin awayin guda ashirin da hudu yanzu ko awa kake da su a rana ɗaya ko to sai ka ba alƙur'ani aƙalla awa ɗaya awa ɗaya nan za ka iya rarraba ta minti talatin da safe minti talatin da yamma ko minti ashirin da safe minti ashirin da rana minti ashirin da yamma ana da duk mazarinka za ka iya yin haka to in ko kana da lokaci wadatacce to ba shi awoyi da yawa ko akalla ka ba shi awa biyu ko uku ka dage ka nace ka rubuci wannan karatun in Allah ya da sai ka samu wani abokin lokacin mun tsere mai a karatun alkur'ani ne saboda da yana can yana yana ko bokon kaki ya ta zara sharwa yana fatuwa kuma in Allah ke sa akwai rabon ka cikin al'amari ba. shi yadda ka dage ba za ka samu a wurin rabo ne sai zo yake ga mana cewa shi gani da Allah yana so ya dawo Qur'ani amma na ganin lokaci ya kure mu ita lokaci bai kure ba a ba shi shawara a ba shi shawara muka ba shi shawara a lokacin sai yanke lokutan ya ce yana so ya haddace alkur'ani a cikin shekara uku wallah a shekara biyu ya haddace hadda kuma ras ingantacciya don gari hadda malam babu gargada a cikinsa ya zo daga baya ya faɗaɗa cikin fannin da ya shafi kira'at da tafsiri da sauransu yanzu ya zama mahiri a cikin al'amuran alkur'ani kuma daga baya sai Allah ya ba shi bokon da za ka lissa ne boko ga qur'ani ga boko saboda ko ce ta makale masa kai kai ka ci jarabawa kai kai ka ci jarabawa kai kai ka zama jami'a kana ta samun kari ba to dan da ka taka ka da alqur'ani ka gani wallahi Allah zai hore maka shi alqur'ani in kamar yadda hankalinka a kai Allah zai ba ka qur'ani kuma ya ba ka abin da bai kai shi daraja tun wani abu a duniya bai kai qur'ani daraja saboda haka zai ba ka qur'ani bayan qur'ani kuma zai ba ka abin da bai kai qur'ani wanda ya ba ka qur'ani sai kuma abin da bai kai qur'ani daraja ba sai hana masa saboda haka ina kira ga matasa a dage da haka alƙur'ani ko da kaji an ce ba wajibi ba shi to ka dage ka mai da hankali din kai ka nubinta ma kanka Allah zai taimake ka kun ta fi amrin fa kun fi in za ka yi abu kai da gaske lokacin a a shi in girma ya zo maka zai wahala sai na Umar da girman shi ya mai mai ya samu ya haddace suratul baqara amma hadda ba irin zamu suke ba sun suka haddace kowace aya sai sun fahimci ma'anar da dabbobi kenan sannan su ɗabbaka ta a cikin rayuwarsu a ƙidatan wa'amalan aƙida da aiki sannan kuma sai su zo sai kuma su isar da saƙon da ya yake to kaga sabanin wani yawanci za a ga kafan alƙur'ani ake za a ga mutum kamar garbi ya ɗauki alƙur'anin amma aya ɗaya za ka zama da shi ka ce ba mu ma'anar da misali ka so ka zama haka ka zama ɗan dabban baƙi ba ka san alƙur'ani kuma kai kokari ka samu malamai waɗanda suka yi zurfi a ilimi arrasikhuna fil ilimi Allah wadata mu da su a garuruwan mana ƙasar nan da dama da je ka koyi menene abin da Qur'ani ya kusa da sauran ilimi sai Allah ya faɗa da masa rayuwa ta musa maka albarka sannan Allah sai ya hore maka abubuwan da kai waɗannan ina kira da matasa a daji yanzu sai ka samu layi guda tun daga farkon shafin shi da wahala ka samu abinci guda ɗaya kuma matasan na ba wani nauyi a kansu mafi yawancin su ma ko ba su kaga nauyin shekwane bai hau kanka ba ɗawainiya da hidimomin yau da kullum ba su hau kanka wasu a wannan lokacin ake so ka dage kafin lokaci ya kuri Allah wa da sarki ya samu gaba da abin da ya shafa haƙƙi na biyu a tadabbur malaman sun yi maganganu da yawa amma daga ciki suke cewa Allah madaukakin sarki yana cewa a wata aya afala ya tadabbaru ne qur'ana amma ala qulubin aqsaruha ah, suratu muhammad ko shin menene yasa ba za su tsaya su yi tadabburin alqur'ani ba ko dai a zuciyar akwai wani murci ne da aka sa aka kulle zuciyar da aka alheri da fahimta ba ta shiga cikin kaga anan zargi ne ake ma duk wanda zai karanta alqur'ani ko ya an karanta mai amma bai yi tadabburi ya ɗauki alƙur'anin nan ya sanya shi a cikin ainihin wato zukatan shi ko a cikin zuciyarsa ya tasiranci da abin da alƙur'ani yake karantarwa ya ƙara mai tsoron Allah da natsuwa da ainihin wato biyayya ga Allah kar ya zama ana karanta maka alƙur'ani kamar ana watsa sauri sai dai kawai ka ji amma baya tasiri in ana karanta alƙur'ani tsoron Allah da imani ya zama manzo Allah yake cewa ku yi kuka idan ana karanta alƙur'ani idan kukan ya ki zuwa ku ƙagaro shi fa in lam fa tabaqu hadisi ne kuma ce. in kukan ya ki zuwa ka yadda za ka yi ka tuna wani abu na imani da tsoron Allah ka tuna lahira ka tuna wuta ka tuna hisabi sai kukan ya sai ƙara maka imani da kaskantar da kai zuwa ga Allah mutanen kirki in suka tuna Allah kuka suke yi an gane wannan da ke ko idza yutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa wudiya Allah ya yi annabawa da salihan bayi sai suratul maryam idan ana karanta wasu ayoyin alqur'ani an gane suna faruwa suna masu yin sujuda ga Allah suna fita sannan Allah a cikin suratul a annajim yake cewa afa min hadha alhadisi ta'jabun sai ce wa tabhaquna wa la yanzu game da wannan alƙur'anin kuke mamaki kuma dariya ma kuke yi ba ku yin kuka wa antum samidun kuma kuna dogewa akan kafircin ku da tsaurin ido ga Allah fasjudu lillahi ku sujuda ga Allah wa'budu kuma ku bauta masa kaga a nan wurin Allah ya mana ishara a kan cewa siffar muminai masu imani da tsoron Allah in kana karanta Qur'ani yana da ka kakkaga wani alaban ɗan mako wani magini yana karanta alƙur'ani yana kuka ka ce mai aka yi mai amma wanda aka ce wani ya ji su zai kaka ba yana ta kuka da yake ta ne aka yi shi ne yake ta kuka ne aka yi lafiya ta da zama ɗaya shi bai banci ma zafin ba wanda yana buƙatar sai an dawo baya an mai darasi na musamman don kira ba ka jin ma'ana ayoyin ne da yaranka ko ba haka bane amma duk wanda yake son ma'anar alqur'ani abin da larabcin ya kunsa wallahi sai ya kara mai da Allah tabbas wannan haka yake Allah wa bikin sarki ya samu dace to wannan a takaice ayat da suka kawo ke sannan Allah a wata aya yake cewa a fara da tadabbar mun alqur'ana wa law kana min indi ghayri allahi la wajadu fihi ikhtilafun kathira me yasa ba sa yin tadabburin alƙur'ani Ya a ce wannan wata magana ce wadda ta zo daga wani Allah da an samu sabani a cikin ta sabani ne yau kaga a shi qur'ani abun yin tadabburi ne da fahimtar ma'anoni da da tuwa da abin da sakon ya kunsa ya tsara maka imani ya tsara maka tsoron Allah sannan ya baka karfin gwiwa wurin ƙara dagewa wurin aikin alheri da nisanta aikin sabon Allah wannan shi ne ma'ana suka ce kuma tadabbur din nan ya kaske shi akwai ta tadabbur mufsal akwai tadabbur wanda yake ta tadabburi wanda yake a cikin kule shine ka ji ayoyin yi tasiri a cikin imaninka da tunaninka da zuciyarka tadabburi kuma wanda yake mufassal wanda yake a rarrabe abin da ake nufi shine sun kawo misalai suka ce ana so ne lokacin da ake karanta shi ya rika shiga zuciyarka kamar a lokacin Allah ya saukar da shi an gane wannan da ko sannan kuma ka rika yin tunani game da abin da sakon ya kunsa cewa in kai ka aikata ana magana azaba da hukuncin wanda ya zaba ma Allah ga azabar da Allah zai sai ka kaddara in kai ne ya za ka yi idan kuma ana maganar nema da aljanna da rahama da falala to ka kaddara cewa in Allah ya za ka samu Allah ya tabbatar da ita a sanka. a takaice wannan bayani suka yi wanda ba sai kawai ka ba saboda yanayin lokaci bayan nan sai suka ce haƙƙul amal kuma haƙƙi na aiki wanda shine haƙƙi na ko yawa wannan aikin wannan haƙƙi na abin da ya shafi aiki da shine a wayi da cikin rayuwarka gaba ɗaya abin da ya shafi rayuwa ta addini da rayuwa ta mu'amala a rika ganin alƙur'anin a zahiri duk abin da alƙur'ani ya umarni da shi ka rika aikatawa abin da ya amsa hannu sai da tuna aisha sun kawo wannan hadisi nata wanda muna roƙon Allah ya ƙara mata yadda take cewa an gane an tambaye ta game da sayyidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka kana ce ce kana kullu qur'an kana kullu qur'an tabi'ar manzo Allah ta kabanci alqur'ani me take nufi ay ya'tamiru بأمره وينتهي بنعي هذا الله صلى الله عليه وسلم ينا أمر ينا كل أمر من جد أبدا القرآن يأمر شيء شيء نعي كتاب جد أبدا القرآن يهنش ينا هنوا شأن وعيب حديث يجري ونمو حديث يشيني يرود حديث يتفصل القرآن هذا الشيء النبو ذلوا معي يجيني sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil akhirati wal ula to kaga rayuwar manzon Allah ita ce aka ce dabi'a shi gaba ɗaya alqur'ani shi yake nufi da dabi'a kyawawan halaye duk abin da alqur'ani yayi umarni manzon Allah ke fara aikatawa duk abin da alqur'ani yayi hani annabi ke fara hannuwa to da wa muke koyi manzon Allah ko a zaka القرآن يعني كرياك عمو القرآن يعني بالنشك عمو القرآن يعني ملافنشك عمو القرآن يعني حصدك عمو القرآن يعني فاتع يعني ذنبشك عميش يعني وجرى ثم حمو مدينة مبري فناول القرآن يقول من قصية ذا إيمان ذا طاعة ذا كوتة جاوة ذا توسعي ذا صرقة ذا مكة من سنس ملكة القرآن يمنع tun daga abin da ya shafi sallah aikin haji zakka azumi da makamantansu duk a waye da muna aikatawa in muka yi haka domin ɗauki wannan haƙƙin mun kiyaye shi kenan mun ba alƙur'ani haƙƙin shi muna aiki da abin da ya karanta Allah ka sun ce ba ni kun aikata a takaice a gurguje a haƙƙi na gaba wanda ya riga ya kawo shi ne haƙƙi na haka cewa wanda mun magana a kan shi amma a takaice ina so in ba da shawara ne ga matasa daga Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada tsananta mu kai wurin hada dukkan da ake maganar cewa ana son a karanta alƙur'ani ka ce kullum za ka rika sauke ko duk kwana uku wani babban sahabi Allah madaukakin sarki ya kara da yarda daga Allah sallallahu alaihi wa sallama labari ya zo mai cewa ya yi alƙawari saboda yana jin kuruciya da ƙarfi da kazar-kazar kamata na iya shi zai karanta alƙur'ani kullum zai rika saukewa yanzu Allah ya ce ya yi yau, ya ce to zai rika karantawa duk bayan kwana uku duk bayan kwana uku annabi ya ce ya yi yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi shawara a rika karantawa duk wata ya ce wata ya manta aka dawo duk bayan kwana ashirin ya ce ya manta aka dawo bayan kwana goma da ƙarshe dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai a tsaya duk bayan kwana bakwai har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fasike faɗin wata kalma ta tsoratarwa cewa duk mutumin da ya karanta alƙur'ani a ƙasa da kwana uku ya karanta. ya sauke ya sauke alqur'ani ya za a ya sauke alqur'ani daga daga daga fata zuwa nas gaba ɗaya ya fi sittin a ƙasa da kwana uku kuma zai fahimci ma'anar alqur'ani ba gaba ɗaya da haka kada hamasa da zafin hajja ji yadda za ka yi hamasa da zafin hajja an yi wannan da suka fi ta a wada zafin da ya fi dacewa shine ka bi sunna kabo murnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi wancan kafin da ya masa annabi ya ce mai to kaddai a kasa kasa da kwana kwana bakwai sai da yazo yana dama ya ce ya dama ina ma da ya karbi saukin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya da saboda lokacin tsufa ya zo nauyi ya yawa hidimomin rayuwa ce ba ne rashin lafiya kudin makarantar yara duk ba su ne matsalar rayuwa ba abubuwa da sun tare sun sha ya ka waye gari gashi rauni da tsufa ya zo ayoyin da zai karanta da daddare don ya mu zai lewa ya gari yana yi yana yin sallar dare yana karantawa don yi cin alƙawarin da ya mawa Allah ayoyin sai ya'yan shi sun rika duba mai yayi mara shi asu da rana ka gona aiki ya sami kenan sannan da daddare kuma yanzu karanta su a sallah saboda haka kun umarni ko shawarar manzon Allah tana da matuƙar muhimmanci an hana kasala game da abin da ya shafa alƙur'ani ya zama da baka tafi komai baka komai sannan an hana tsarin jama kai ka tsaya tsakatsaki a khairu umuri a wasu mafi alkhairin al'amari shi ne tsakatsaki to bayan wannan sai haƙƙi wanda ya shafi isarwa wanda shi ma mun yi bayani a kan shi ko ka yi ƙoƙari duk wanda ka sani na alƙur'ani ka yi iya ƙoƙarin ka da ka isar ba ma alƙur'ani da duk wani alƙairi duk wani ilimi duk wani sako da addini yake ɗauke da shi ka isar. Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa nabbar Allah ma'an سمع مقالتي فوعاها وعدها كما سمعها الله البركة الله يهي البيت الله يهي تبيشي بسكة ونمتل بيصورة المكان الثاني من الله صلى الله عليه وسلم فمن يكي عيدي حد شتاء فمن كما يتسد إذا كميت بيشتاء كما شفهما أقول حقي كيننا القرآن أكلك سيكون لي كيفر أكل أي شفاو لينا إن لوكا شفاو بارا كيف شفاو لينا zan rufe da shawara muna fuskantar wata mai albarka wajen ramadan maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk mutumin da ya karanta harafin ɗaya na alƙur'ani Allah zai ba shi lada goma ya ce ba ina nufin cewa alif lamin harafin ɗaya ba ke a ina nufin alifun lamun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun wato waɗannan harfan da kake gani na buruku ne shafiya kowane harafi ne akwai lada goma sannan annabi ya ce wal hasanatu ashari a amsalha dukkan lada ɗaya kuma za a ninka ta goma misalin ka kaga goma sau goma ɗari ban ga abin da ya kai alƙur'ani falala da lada ba to za a zo watan alƙur'ani watan tilawa watan maraji'a waɗanda ramadan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cewa idan ramadan ya zo malaika jibril yana dakatawa ne kuma da kawo manzon Allah wa za a kawo sabon sako amma kuma zai zo su rika yin maraji'a suna maimaita karatun da ya biya mishi na alƙur'ani wai malamin manzon Allah علمه شديد القوى ذو fastawa فاستوى وهو bil ufuq al a'la can kuma yace mutayin samma amin ko kuma sahibu min malaika jibril ake dan haka kai ma a wannan watan ana ninnin ka ayyuka bayan ana ninnin ninninka ladan karatun alqur'ani ana kuma ninnin ka ayyukan bayan arfa matasa a jage zama wurin mai shayi ko mai indomi ko mai shago ba na ka bane ka kwanta ka yi ta bacci kamar kasa to ka dan rage bacci dai wajibi a yi sha ya ka wuce ka'idar kar ka zama mai kasala in ka zama mai kasala imanin ka zai daskari kai iya kokarin ka wurin ganin ka raye wannan watan da karatun alqur'ani in baka yi hadda ba da kai hadda ta samu matsala ka gyara ina kuma ba da shawara a samu malaman alqur'ani a cikin mu a nemi shawarwarin da shirye wanda za su bayar in Allah da za a samu fa'ida da ƙarshe ina godiya da Allah da ya bani inda soke wannan nauyi da shawarwari na suka dora mu sai dai a ci da haƙuri ɗalibi ne mai karatun ba malami ba ne haka manyan malaman da ke kewaye da mu a nan idan sun yi kuskure sai su yi ƙoƙari su ga wanda na faɗi daidai Allah ya ba mu lada ni da ku gaba ɗaya wanda ne kuskure Allah ya fi mana na ke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la allah illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من جي محاضرة وجمال كيليا محمد يغباتر عيون بشكل أفضل سنة القرآن من الجمعة وما يقضون الأمثيل سوى القرآن من الجمعة لنا تحدي أكم نموه من نرح الموضوعين دكتور حتى القرآن أكم مسلمين وحقوا القرآن أكم مسلمين متحدث عن القرآن من جمع قوله وذكرت شيء مكرت شيء وميل حنكي أتبقى kuma umarni a kawo kuma shi kan shi annabi da yin faɗa a farko umarni a kawo shi cewa ya karanta alƙur'ani wa umirtu an akuna min almuslimin wa an asuwa alqur'an haka umarni a kawo shi ko wata umarni ya shafi mu gaba ɗaya mu ma mu dace wajen karatu sannan mai tadabbur da wajen karantawa ta wannan da ke kuma cikin haƙoƙi na alƙur'ani mai girma sannan kuma shi alƙur'ani mai girma yana da haƙƙi in za ka karanta ya to karera shi ba a karanta alƙur'ani da inda ka karanta gurbi karera da ya da da ke kawai alƙur'ani da sautuka wani da aka karera shi ake yi har ma su zama ya yabi abu musar haƙƙa ne sai ke so Allah ba ku fi tarbiya ba shi murya irin murya da annabi dawo da mai sallah saboda yadda abu da kasa yake rera alqur'ani ne girma wasu wannan da Abdullahi bin Abin Bakun shi ma ne irin ma sai wajen murya Allah ba ku fi tarbiya ba shi murya wajen karatun alqur'ani to ko ra kana buƙatar idan mutum zai karatun alqur'ani rera abin da karanta shi kamar yadda ka ga dama ba ba za su ɗan lokaci ba zan yi ba abin magana a wajen yanki ne ke wani gabatar da abin da ya kamata ya gabatar kuma kuma abin da zama wani zafin zai yi zama kan da ya